cur ake ta samun martani daga ɓangarori daban-daban. To a yanzu haka muna tare da shi rarara ɗin ya shigo wannan kafa domin ƙarin haske kan abubuwan da suka faru bayan wannan ganawa da na manema labarai. Dauda ka hutu rarara barka da shigowa wannan tattaunawa. Radini barka da yamma barka mu da wani lokaci. To a wuta ta tashi a siyasance ko ko a shafukan sada zumunta tun bayan da kai wannan ganawa da manema labarai me za ka ce kan irin martanonin da kake samu? Ni eh, ban ce wani abu ba. Magana na yi guda uku. In ta wuce uku ba ta wuce kudu ba. Ko kuma biyar. Na farko kuma har yanzu an kasa samun wanda zai zo ya ce a rarara ƙarya yake. A cikin maganganun na guda biyar. Na farko ban canza ba akan magana ta Buhari ya damalmala ƙasar nan saboda haka talakawa musamman mutanenmu na arewa sun yi haƙuri a mulkin bola ahmad tun da aka fara yanzu Shi ne magana da na faɗa kawai ta zama rigima na biyu na fi kowa ba da gudunmawa a gwamnatin Buhari ko shi na fi shi ba da gudunmawa ya zama shugaban kasa kan lokacin da a me a lokacin da ya tsaya takar shugaban kasa na biyu kenan na uku duk rigimar da aka yi daga daura muka hau mota muka tafi Abuja aka je aka kulle gida da yan uwan shi da shi da yan uwan da waɗanda ya zaba waɗanda ya da su suka duk abin da za su yi muna waje ba abin komai ba ban samu komai ba aka dawo daura zuwa na biyu kenan aka ƙara ɗaukar shi muka ƙara ɗaukar shi daga daura muka ƙara miƙa shi bila sai ƙara kullewa da shi da ƴan uwan shi da waɗanda ya da su suka ci suka yi mulmul sannan suka dawo daura sai da aka dawo daura sannan na sauka sai da na dawo da shi na kai shi na dawo da shi na kai shi na da so kenan ya yi shekara hudu mun dawo a shekara hudu ta biyu duk bala'in duniyan nan zagi da suka da darajar mai aikata da zagin iyalina da zagin ‘ya'yana da zagin mahaifana duka akan buhari duk na duk duniya zagin mahaukaci ba wanda aka zaga kamar ni saboda na hana a bin shi saboda ina masa kyakkyawan zato ko kuma uzuri duk duniyar uzuri akan uzuri muka dora har yanzu ba a ce ga wanda ya fi ba rara ba wa buhari gudunmawa a 2015 ba babu wanda ya fi ni ba da gudunmawa na faɗa na ce ni na ɗauki mu muka ɗauki buhari daga da ya daga daura muka sa shi a mota ya zuba yan uwan shi da waɗanda ya da ya je ya kulla kan shi a bila ya ta abin da zai yi muka dawo da shi shekara hudu muka ƙara ɗauka shi a shekara hudu nan 2019 kenan muka mai da shi cikin bila duk sukar duniya na mun ɗauke ta ba wanda ya kai ni kuma ɗaukar wani sukar ni kaɗai ne duk bala'in da ake ciki duk wanda ya bi buhari misali duk in akwai mai sana'a irin ta mawaki in akwai dan fim in akwai duk wani wanda ka sani casa'in da biyar cikin 100 ko casa'in da tara sai da kowa ya sauka ni kadai ne na mai uzuri har sai da ya sauka har da ya gama duka da malaman da suka taimaka da na da masu waƙar suka taimaka da na da na da da masu yin fim da masu 'yan siyasa masu arziki wanda suka sa kudin su kowa sai da ya ce ya dawo daga rikiyar buhari ni kadai ne na ce ni har yanzu ina mai kyakkyawan zato don daman ni ba na yi zan yaban wani abu bane amma ya kamata a ban saboda duk lokacin da aka je yaƙi na gaba gaba ki fara sallama an samu ganima to a ganimar da aka samu ta farko ba a yi da ni ba kuma na haƙura aka je na zo ko na ƙara rubunduma muka ɗauka muka ƙara kaiwa sai kunna kansu suka yi ɓulɓul suka yi ba abin da ba za su iya kashewa ba ma suka dawo gida sai da aka dawo gida sannan na sauka kaga ai yi uzuri kuma ni ba mu haramar cewa cewa ne talakawa su yi hakuri a daina yaudara wancan karan mun zo muna cewa a yi hakuri a yi hakuri gwamnatin janatan ta bata kasar nan Kwanan a kwance take saboda haka dole sai an mu bahar uzuri don nan muke yin rigimar yanzu kuma na ce gwamnatin Bola Ahmed ba an ce yanzu daga kwali na ce to ya kamata mutanen Bola Ahmed Tinubu waɗanda suka samu ofis ko wanda suka samu minista ko wanda suka zama abu su fito su gaya ma talakawa gaskiya irin wancan fa shine irin wannan kusan wannan ma yafi wancan dan yanzu Buhari ya dama dama da kasan nan kafin ya ba Bola Tinubu ba ba ni cewa ke a kawo wanda zai ce ƙarya ne ba ba ne aka ce ba haka ba ba lalata kasar ba ko kuma a kawo wanda zai ce a'a akwai wanda ya bawa Buhari gudunmawa wanda ya fararara ko kuma a ce akwai ga kuma wanda ka gane ga wanda dauki wani abu daga gidan Buhari wani abu wannan ya ba rarara ɗaya daga cikin hadiman tsohon shugaban ƙasa Bashir Ahmad a shafinsa na sada zumunta ya bayyana cewa waƙoƙin da kai an biya ka to kayi waga an biya ka to kuma wane haƙƙi ko kuma yanci kake nema kuma a yanzu kake cewa ina ga maka har yanzu ban samu wanda zai yi magana na ce maka har yanzu ban samu wanda zai yi magana wanda wanda shi ya isa ba dan ni wannan wanda ce magana ni wallahi ban san shi ba lokacin da muke rigima ba har ban san shi ba duk ba na muka na bahar lokacin da lokacin da muna yi wallahi ban san shi ba shi ma mai aikata kuma duk wanda ya magana a kwano a kira wani dan bahar a kira wanda ba Najeriya ya ce lokacin kamfen din bahar bai san rarara yayi ba babu ba za ka samu ba amsa ita ce babu duk wanda za ka ji ya ce race rarara ne a gaba ba wai na ce dole sai na samu kaza ko na samu kaza a'a duk wannan na gama cewa ne fa kawai a faɗi gaskiya Buhari ya kashe kasar nan ba wai na ce duk wani wanda aini ina so wani ne ne aka ce mai dan girman yanka ba irin nan mai mai aka ce ina samu ba akwai yan abokin babanmu ne akwai yan abokin mai aka ce ni mai aka ce ni abokin PA ne ko kuma ni ni abokin sana ne an bani mukami ko na samu kuɗi banda wayannan wayannan amma rarara abinda mutane suke ta cewa shine sun kasa gane dalilin da yasa sai da ka bari a ah, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kare a yayin da ake ganin misali baya nan ba shi ke da iko da Najeriya ba sannan ka fito da wannan abu to me yasa a lokacin da yake kan ganiyarsa baka fito ka nuna wannan ra'ayi naka ba wanda watakila da ka gyara Zaradina ka manta kowancan lokacin idan na fito na ce Buhari baya daidai za a ce dan ya hana kuɗi ne ba zan mai uzuri ba to duk duniya duk wanda ya Buhari uzuri bai kai ni ba shekara takwas ina masa uzuri har ya sauka yanzu dan ya sauka kuma na ce a yi haƙuri abubuwan da aka yi nan ba daidai aka yi ba na yi laifi ai duk duniya wancan duk wanda kake kyauta mu zato ba za ka yanke mai kauna ba kullum a kyautar so muke akan Muhammadu Buhari kuma a cikin kyautar nan ba wanda ya kai ni akwai yan uwan shi ma na cikin daura ko kuma na cikin katsina waɗanda su kan sun kasa haƙura. bare ko mawaka ko yan fim ko dan siyasa babu kowa duk wanda ya ga bai samu wani abu ba ko bai yi kaza ba duka sai da kowa ya sauka amma ni sai da na dawo da shi har gida daura na aji sannan kuma ni ba wani abu na ce ba ni ban ta da shi ba ni ban je na ce shugaban kasa ya kasa da ni ba ban je na ce ni ya kamata a kaza ba tun ba da ya je ni ban je ba na dai dawo da shi ya sauka in na yi laifi guda ɗaya ne na ce ni bola ahmad tinubu zan yi idan buhari ya gama bola zan yi wannan ra'ayi to yanzu a wannan ma ka lokacin da ne bola da ne dan Buhari inda kuɗi za a ban yi Buhari ba zai yi ba wanda yake ce maka ya bani kuɗi ne yake ce in ya waka biya na aiki, ai shi ya san ni in ya in dai in dai dan Najeriya kai kuma dan Najeriya bane shi ya san mawaƙin da zai kalla ya bashi kuɗi ya waka ai ƙarya ne ai ai kai da ganin fuskar ma ai ba nan take ba in kuɗi zan ba zan bi Buhari ba ko yana kan mulki saboda da abin da zuciyarka za ta ayyana ta zan iya ba rarara shi ina da shi ina ma iya bayarwa ne ina iya bayarwa a ƙarshe ka ce ka ba rarara mota ka ba shi gida ina ba da gida ina ba da mota ina ba da jari kuma wallahi sun mutallahi da gumina kuɗi na nake sawa gumin ka me kake nufi ba da irin waƙoƙin da kai wa 'yan siyasa bane ba wanda saboda Buhari ne ka ka samu suka ba magana saboda Buhari ba magana saboda Buhari duk magana muke yi ta lokacin da na zo na yi waƙoƙi da yawa waɗanda ba hana a ciki kuma duwakin nan alhamdulillahi Allah ya sa hannu Allah ya taimake ni sun ɗaukaka na yi waƙa kafin in zo na yi waƙa mala ibrahim shekaru kafin in zo nan ka gane akwai akwai mai gidana wanda shine har yanzu mai gidana minista ne yanzu ƙaramin minista na na na harkar gidaje abdullahi gwarzo Allah ya ji kan dallali isa kademi shi ya dauke ne kai ni gudan abdullahi gwarzo a matsayin mai gidana muka yi harkar shekaru muka dawo muka bi layin kwankwaso kwanku sai ɗebo mu gaba ɗaya kama gurin buhari ni al'ada ta guda ɗaya ce duk layin da na sai na ƙarshen shi magana za a samu ko ba za a samu ba babu wannan ba magana kuɗi duk wanda ya ce maka ya bani kuɗi wai na wai biya na yi na ƙarya yake yi ba ba ma zan iya ba kai ka sa abin ma ba wannan bane me ka ban mota ce kai in ba bada mota ina bada mota in za ba bada gida ina bada gida in za ba bada jari ina iya bada jari waka ta ta ra'ayi ce dan in lokacin da in da dan kuɗi ne ba zan yi har ba 500 million miliyan 500 aka ce za a bani zan yi waka kawai za a duplicating ɗinta guda miliyan uku ko hudu na ce zai kai miliyan ɗari ko ɗari uku ya ce ko ɗari biyar ne ma za a ban wanda ya faɗa magana yana nan bai mutu ba na ce amma ba zan yi janatan ba ni Buhari nake wannan na ne ko Buhari ya ci zaɓe ko kai ci Allah ya rufa mana asiri Buhari ya ci duk wanda ya ce maka in zan yi waka ni ba ne ya kuma yawanci ka ganin rigima ta idan zan ɗauko waka ba na bukatar wani ce wai yana tare da ni ko ba tare da ni ko lokacin da da dauki wakar me aikata shugaban kasa me mai aikata ku bani kiran general sai ba Buhari mai daraja mai gaskiya mai amana wanda ni a wancan lokacin na da na gamsu mai gaskiya ne mai amana mai daraja haka na tallata shi bakin gwargwaro ne iya iya wata ban me aka cewa ba za a samu wanda ya fi ni ba a cikin wanda ya wancan lokacin muka zo 2019 ba ka da wani wanda ya kai ni babu duk zagin duniyar nan ka duba fedi ka bi wancan lokacin da waka da nake fassun da yanda ake zagin iyaye na da cin mutunci na amma na ce ni na yadda Buhari nake yi saboda na ɗauko shi daga can kuma har yanzu ina kyauta mata so amma wanda ka kyauta mata so ba za ka yanke mai kauna ba aka je daura aka je Abuja nan aka dawo daura aka koma Abuja aka dawo daura sai na sauka na yi laifi Eh, to da dama wannan ne nan ne mutane suke ganin laifin kamar tunda kai kana ganin ka kai shi daura shikenan hmm. magana an bude wani sabon babi shikenan an ci moriyar ganga dan wasu da suka zo nan DCL abin da suke cewa shine ka ci moriyar ganga kaya da abin nan dinta to ai ka san ka san wani bai sani bane zai ce an ci moriyar ganga amma dai wanda bai sani bane zai faɗa ba abin da na samu ba abin da aka ban kuma alhamdulillah haka ne suka bada rayuwata saboda na faɗa duk wanda kafin Buhari ya hau ma ne rufin asiri kuma rufin asiri na ya aiki cewa <laughs> me hatsarin da nake yi ko Buhari ya mulki ko kai ya mulki noma nake yi ina yin kiwo ina yin fatauci da kuma 'yan sana'o'i wanda zan iya dogaro da kaina saboda ni ba na yadda da waka ce za ta bani abinci ba na ce waka ba ta abinci ba ne saboda yanzu wakar kuma idan ban yi wakar ba akwai wanda shi kuma in ban yi waka ba shi ba zai samu ba amma ba na yarda ce na jingina da waka saboda na farko dai ni waka ta waka ta ra'ayi isar da sako saboda idan ka zo ma zan yi ka ko zan yi ba hina me ka ta hina jinjina ya na yin kake talakawa saboda idan zan bi ka ni ina buƙatar waɗanda za a yi maka ai yawanci babban mutum in ka sa shi ai wani ko me ka ce wani ba zai ji waka ba amma zai ji wakan ne a gurin masoyin shi ko kuma masoyan ne suke jin waka su gaya masa shi ni nake bin layin talakawa da na bi layin bahar na gaya ma kuɗi aka ba ni ma lokaci ne ni ba san kuɗi ba miliyan ɗari biyar ba nawa ne da ni aka ce za a ba na ce ba zan yi ba bahar zan yi nawa ya ban shi shi bahar nawa ya ban babu to nawa ya baka gaya mana ni na bi ra'ayi na bi ra'ayi amma misali nawa ya baka din na ce na gaya maka inda kuɗi zan ba ba zan zo ba ba kuɗi aka ban ba na yi da ra'ayi na alhamdulillah duk da ban samu wani abu ba Allah bai hana ni abin zan ci ba Allah bai hana mota hawa ba Allah bai hana ni gidan zama ba ina ma iya bada gidan wani ikon Allah kuma shi ya san bai bani gida ba shi ya san bai bani mota ba amma ina iya daukan mota in bayar kuma duk wata rigima da za a kashe akwai me aka ce akwai injiniya mun tarin balin fashi yana nan bai mutu ba me aka ce yaron masari ne amin Bello masari idan wani ya zo da rigimar dubu ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar sai in kira injiniya in ce dala taimaka da yawa mutanenmu da 'yan midiya da 'yan siyasa da duk wanda ya zo a siyasance shi harkar baharin nan ya yi yayi yayi handball ce to ya haƙuri. bari in kira injiniya ya baka dubu ɗari biyar ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyu iyayen mai aikata yadda na fi iya buƙatar ka akwai me aka Hamza maskari yana nan kwamishina ne waɗanda duk wani abu da ya taso ina iya jingina da su in kashe wa Buhari wuta ba ma irin ta ba dan me aka na ce Buhari kashe wuta ta ina ma na ganshi ina ma aka yadda aka yadda ma da shawara ta aka yadda shawaran ma mutanen da suke zagi ina ma a sauƙaƙa musu da ragina, ban ji ba amma haka nan ɗauka kullum a yi haƙuri a yi haƙuri haƙurin nan ni ma nake ba wasu haƙurin. amma hajji dauda wasu abin da wasu suke cewa abin da wasu suke cewa shine kana ta magana cewa kai baka ci komi ba a mulkin buhari kuma bai maka komai ba amma wasu suna cewa da an kalle ka a hoton ka na shekara ta 2015 da kuma na yanzu 2023 akwai bambanci bambancin yana nunawa to shi a shi ba ni shekara ko naki sai ka ɗauko nashi wancan lokacin ka ɗauko na wani lokacin gane a yin zo ka da abin ni Allah ya rufa min asiri na ce ma kuma ni bai bani ba in an faɗa za a faɗa an bani ayi ka gane harkar midiya ce fa in an faɗa an bani za a faɗa an bani To amma idan shi shugaban Buhari ya canza za a ce shi shugaban kasa ne kai kuma eh, ba a riga an baka wani mukami ba. Ni kuma Allah ne yake ci da me yake ta <laughs> eh, eh, Allah ne barewa. a daji shi ya bata kan shi shi ke ci da ni na gaya maka ina da sana'a bakin gurgudu sana'a nan tawa ita ce sana'ar da Buhari ce a zo a koma a yi ni da ina yi kafin ya zo ina noma ina kiwo ina harkar fatauci da kuma yan sana'ar da ban rena ba wanda ina yi wanda za ta iya rike mutunci na kada in ce sai an kawo kuɗin waka zan yi in ka je ka tambayi ofis na akwai ofis na akwai sakatare sakatarorin guda biyu ne akwai Amina akwai Ahmad duk wanda ka sani ba wanda baya jin haushi na saboda za a kawo kuɗi a ce ai waka ce ba zan yi ba a kawai ni dan takarar ne bai mun ba me ya faru ina jin biyu tsin mutane akan shi ka gane ko kuma wannan ba dan jam'iyya ta bane ni ba zan yi ba abc nike yi da yawa muna yin irin wannan abin kuma ana jin haushi na za a kawo miliyan biyar miliyan shida har bakwai har goma in ce wallahi ba zan yi ba waka ce ne saboda tsohon shugaba Muhammadu Buhari ba wai saboda Buhari ba ina nuna maka ne wannan irin irin aqida ta ne dan da ba wannan aqida ni ba zan Buhari ba To to da ra'ayi na na dauki ra'ayi in ina yin ka ina yin ka ba wani magana kwane kwane ko ka ban kuɗi ko ka ban Allah ya bani ba za ka hana ba samu ba inda yanzu da gwamnatin ba ta bani komai ba ai ba hana na na rayu na kawai yanzu ba a ƙarshe ma na faɗa rayuwa ta ka nema saboda duk wani da zamu zo ga wannan zargin amma abin da nake son tambaye ka a nan wurin yana da kyau mu shigo da wannan tambayar wasu suna magana akan cewa shin kai ne ka tallata shugaba Buhari ko ku shugaba Buhari ne ya tallata ka akwai wannan dambaro tun bayan da kai wannan maganar kuma mutane suna gani ka rabe da karɓosu a wuraren talakawa ne ka samu ɗaukaka kuma a yanzu ka zo ka ci more ganga ka san ba a yin gori amma in gori ne ni fa sai in yi gori ya kamata in yi gori Buhari ya tsaya takara sau biyu ko sau uku bai ci ba amma daga lokacin da muka ɗauki tallar Buhari muka fita a lokacin muka sayar kuma mun muka ci zaben wannan ba ba gori bane kawai dai kamar gori gori ne haka misali ko yayi takara da yawa bai yayi takara sau biyu ko sau uku kenan bai ci ba da muka zo dukan farko da muka fara tallaci lokacin Allah ya taimake mu aka sayar aka biya aka kai cikin bila wannan ba ƙarya ce ba na zo na ka daukar tallaci a gen duk sukar duniyar nan duk wani wanda ka sani bai ma har uzuri ba a 2019 da duk wanda ɗan siyasar da malamai da mawaka ba waɗanda in an in ka samu casa'in cikin ɗari ne casa'in cikin ɗari ba su mai uzuri ba amma ni na mai uzuri na ɗauka na ƙara goyawa da kibiya da suka da menene da an yi kaza an yi kaza duka na ce wannan wani abu ne na jarabta mu yi haƙuri ƙasar nan yadda aka karɓe ta ana ƙoƙari a haka kyautata zato kenan kyautata zato ne ba zan yanke ƙauna ba Buhari yana ƙoƙari ni ba zan yanke masa ƙauna ba amma iya abin da aka yi nan da aka dawo aka sauka abin da muka zo muka gada a hidiman nan yanzu apc ce ta, gama apc ta hau ina maganar ai ba yaudara jama'a a yi haƙuri ƙasar nan a yadda aka tafi yanzu wallahi ana cikin wani hali ba wani farastatar da yake motsi sai wanda aka motsa shi saboda haka buhari ya yi mulki amma ya yi ƙasar nan ba wani magana wai magoya wai ministoci ni ba wani buhari ne babu duk wanda a ofis na amma wanda dauda da haka duk wanda yake aiki a ofis na in ba yin daidai wala sai ya fita akwai mutane da yawa idan na ce za ka rika mun recording in na ji ba daidai wala sai ka fita idan na ce kai za ka rika mun missin in na ji ba daidai sai ka fita in mai shara ne kai ana korafin gurin nan ba ya sharuwa sai ka fita to ba wani magana ba wani uzuri da waza za a a ce wai wai wai wai ministoci ne ba babu duk wani minista da aka nada nada shi aka yi yau yau in bola tunan biyu ce dukkan dukan ministocin nan ya sauke su sun sauku ba sai dai ya sa wasu to yanzu mu dawo kan shi wannan shugaba ni ban yadda ba akwai wanda suka suna kama kaman cewa ai da ma zan ce mai aka cewa akwai makaraban Buhari da ministoci duka waɗannan ba su aka ba man Najeriya ba ɗan Najeriya Buhari ya zaba duk wanda bai ma Najeriya da ya kamata Buhari ya taka mai burki ko ya daka mai tsawa amma abin da ake cewa a wancan lokacin ni ban san mutum da haka ba saboda ni kyauta da zato na da nake yi abin ba zai kai haka ba ko kuma abin ba haka yake ba saboda haka ni nake kara duka nake kara suka nake kara zagi in an zagi ba har so dubu ɗari takwas ne ake zagi ni ban da iyaye ban da iyali ni ma wakaci ne ajin na san wannan amma na kare darajar wanda na kawo gina gina ba zan dusa ba ni na gina ba zan dusa ba wannan ginin da aka yi na Buhari idan an sa bulo ɗari to ni na sa sittin ko me aka ta ko hamsin da biyar saboda ka idan ba akwai kwalliya da ake ni yi ba zan rusa ba. Mu dawo kan gwamnatin shugaba Bola Tinubu yanzu ka yi eh. magana cewa a yanzu haka sakamakon abubuwan da kai zargi yadda shi tsohon shugaba Buhari ya tafiyar da gwamnati a yanzu haka gwamnatin Bola Tinubu ka yi zargin cewa dan abin da Buhari ya ban mata tana tana kamar rarrafi ne haka tana tafi a daddafi shin wasu yanzu baka fito ka soki shugaba Bola Tinubu ba akan haka amma wasu na nuna fargaba idan ya sauka za ka yi masa irin ta Buhari yanzu ma kai ta bashi uzuri kai ta basa uzuri sai ranar da aka ce shugaba Tinubu ya ya ya mika mulki sai ma ka dauki wani dan takara kuma ka ce Bola Tinubu ga abin da yi wasu suna wannan zargin da wannan fargaba kaga ni alhamdulillah anan duk magana ta a nan gurin kai ka gama aiki na magana ne na ce wancan lokacin ni da magoya bayana yan ofis na da waɗanda muka yi siyasa tare suna mun gulma suna cewa ina zuwa Abuja ina samun abubuwa na ina harkokin na suna galis shi ne ina musu bayani na ce musu ni wallahi sun mutullahi abin da ke zargi ba haka bane ina dai zuwa Abuja amma ladewa nake a wani guri dan ka amin dariya na ce ku yi haƙuri ku ƙara haƙuri amma ba za mu irin haƙurin da muka yi na Buhari ba nan talakawa na sukan mu su kuma can gurin muna so mu gaya musu ma abin da ya kamata ba su karba ba a cikin magana shi na ce ya kamata gwamnatin Tinubu da ministan tsaro da shugaban tsaro da ministan education da ministan noma da ministan na lafiya waɗannan suna da ministan kuɗi yana da tana da muhimmanci ko kuma SDS ya fito ya ce ya fito ya gaya ma mutanen Najeriya gaskiya duk wanda zaka jagoranta haka yaudare shi wancan lokacin haka muka fito lokacin da muka fara mulki aka da amma aka ce aka zo haka kosa da Buhari muka fito muka ce wannan kasar fa a aka karbe ta a shama shama aka karbe ta to yanzu ma abin da nace kenan shawara ce nake so in bayar amma har yanzu shawarar ma bata je gurinsu ba su zo su gaya mu talakawa gaskiya Kasan nan buhari daga daga da ita shi ne fa laifi na wannan abin ba wai ina nufin a'a na yi magana a can wai magana wa bola tunin zai ci zaɓe ko ya gama mulki ko buhari ya gama mulki ai iya abin da na buhari na yi wannan amsar da ka bayar ita ce ta taimake ni shawara na bayan na ce wancan uzurin da muka yi na buhari talakawa na sukan mu ana ganin da mu ake yi gara mu fito mu gara a fito a ga mutane gaskiya kasan amma Haji Dauda me zaka ce wa mutanen da suke fargabar nan gaba zaka iya watsi da tafiyar Bola Tinubu ai me aka ta ni me aka ta ina da mai gida na faɗa ina kamanta ne akwai mai gida yanzu minista ne a wannan gwamnatin Abdullahi Gwarzo ban taɓa canzawa ko lokacin ba shi da mulki tare muke ina samu lokaci na kan je in gaishe shi in je in karɓi shawara in je in karɓi menene duka na zo gurin abdullahi gwarzo ya ce min ai shi ma bola yake yace amma ka san ni ma bola nake yi ko ce ina eh, sani sa yace ce to muna nan tare har yanzu shi dai bai ce mun karan da takara ba amma dai ya ce mun ka san ni ma dai bola nake yi ce eh to kaga ni shi ne mai gidana duk wanda ka gani an haɗa da shi a siyasance to Abdullahi Gwarza ne haɗa da shi Abdullahi Gwarza ya kai ni gurin shekaru na ga ma zuwa idan ka manta ni Abdullahi Gwarza ya kwaso mai mu gurin kwaso kwankwasa ɗaya mu gaba ɗaya ya kawo mu gurin shugaba hari.